Rikice-rikice a jam'iyya mai mulki a Najeriya sun fara bulla ne tun lokacin da aka gudanar da zaɓukan shugabanni a matakin mazaɓu. Zaɓukan shugabanni a matakin jihohi shine ƙara fitowa da dambarwa a fili, inda har aka gudanar da zaɓuka daban-daban na mukamai ɗaya a wasu jihohi. Inda yanzu haka rikice-rikicen na wanzuwa duk da shawagin da kwamitin sasanta 'ya'yan jam'iyyar na ƙasa ke yi a jihohin. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da jam'iyyar ta rabu gida biyu. sani dododo na bangaren masu ganin an mayar da su saniyar ware har suka ja daga suka tsaga jam'iyyar gida biyu an zo an zauna har yanzu babu wani bayani ga lokaci na tahiya ga babban taron jam'iyya yi ga shi kuma an zo wajen zaben ƙanan gome an zo ana mutane ɗauki sa kuma an zawa ga ga abin da dokar jam'iyya ta ce ba shi aka sai an zo a yadda an kaka ma to wannan shi ya jawo wasu daga cikin 'yan jam'iyya da su ma kada kare memba na jam'iyya suka ce to su sun zo sun buɗe ofis nasu domin in sun taso daga ƙauyuka na lokal government su zo su sai suka su ma su haɗu su tattauna su matsaya ta jam'iyya. So a jihar Kebbi yanzu akwai ofis ɗin jam'iyya guda biyu. na magoya bayan sanata Muhammadu Adamu Aleru da wancan da an zo an ka ɗauka an kai da ganin dama. Masu biyayya ga bangaren tsohon gwamna Adamu Aleru su ne ke korafin ana yi musu bita da kulli inda yanzu haka wasu da aka tuɓe da makamansu ke gaban kotu. amma sauran 'ya'yan jam'iyyar sun ce babu hannun waɗanda ke gaban kotu ga buɗe sabon ofishin. To ba mu barin jam'iyyar APC mu na cikin ta shi yasa mun ka buɗe wanga ofis. Eh, amma waɗanda suka buɗe sabon ofis ɗin kamar suna da shugabanni ne su ma? Nan gaba kaɗan za mu shugabannin su. To ko yaya batun yake ga shugabannin jam'iyyar masu biyayya ga gwamnati mai mulki? Isa Asalafi shine kakakin jam'iyyar. a jam'iyyar apc a jihar kebbi guda ce wadda muka je muka yi zaɓe na consensus ƙarƙashin jagorancin sanata bala na allah da kuma wakilci na ƙasa. A matsayinmu na masu magana da yawun jam'iyya wannan shi muka sani ba mu da wani labarin ma akwai shi. A ko da ha ganin cewa ana daɗe ana taushe su kuma kwamitin sasantawa na ƙasa da ya zo ya kasa sasantawa an kuma Abuja a yi tsare-tsare amma kuma an dawo jihar Kebbi an saba waɗannan tsare-tsare ɗin. To ba mu da masanaya kan wannan. amma da yake ba yau aka yi zaman na Abuja ba ba ku binciki sakamakon zaman na Abuja ba? Dama sakamako idan aka yi ƙarshe kamar yadda ka sani akan yi kwamunike wannan za a ba mutane ba mu samu wannan abin ba har yanzu. Duk da kasancewar jam'iyyar ta ce ba ta da masaniya akan rabuwar ta kakakin ya sake furta cewa. Su waɗanda kake faɗa min yanzu an yi da'awar sun buɗe sabon ofis kamar yadda kake faɗa sun kawo list ɗin ɗan su da kansololi na ciyaman na alero local government. To kaga za a ji mamaki a ce wani na da'awar bai da kai ba kuma ya kawo ma takardun ɗan takarar shi. To koyaya masana demokuraɗiyya a Najeriya ke kallon wannan dambarwa? Shehu Eskudu na cikin 'yan rajin wanzar da demokuraɗiyya a Najeriya. Wannan darewar ya yi al'umma daɗi zai ba su dama su zaɓi su, Kuma mu da shugabannin demokuraɗiyya na ƙasa mu ma mu samu farin ciki abinda muke gaya wa jama'a su amfana kuma su fahimce shi. To ita gwamnati ita ta ɗauko wannan rashin gaskiya tun farko mutanen da suka kafa gwamnati eh, ta ɗaga ta samu yadda take so sai ta ɗaura waci da su ɗaya bayan ɗaya sai da aka waye gari yau a jihar kebbi dukkan wanda aka kafa a jam'iyyar apc da shi babu shi ciki masana lamuran demokuraɗiyya dai na ganin cewa karan tsaye da manyan 'yan siyasa ke yi ga jam'iyyu shi ke haifar da ce ce wanda kuma kan iya tarwatsa jam'iyyun su kasance marasa tasiri a ƙasa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya